بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين الرجي والنائم على آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إدام الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرنس في كان يا يوان مينين وما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na riyadu salihin na abu zakariya al'imamun nawawi to insha Allah za mu yi darasi na tamanin daidai ko muna cikin Babu amri bin ma'ruf wan nahyi anil munkar babin da ke bayani akan muhimmancin umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka za mu tashi anin nu'man bin bashir radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallama مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولن نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا حلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا rawahu al-bukhari wannan hadisi al-bukhari ya rawaito shi daga nu'man bin bashir radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su an sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace masalul qa'imi fi hududillah misalin wanda ya tsaya ga iyakokin Allah wato wanda ya tsaya ya kare dokokin Ubangiji ta'ala su ne abubuwan da Allah ta'ala ya hana yake bai yadda a taɓa su ba shi ne mai umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka walwaƙi ifiha, da kuma mai afkawa cikin iyakokin Allah wato wanda yake saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala yake keta innan dokoki kun fahimta ce ka matsale ƙaumin kuma misalin mutane ne istahamu ala safinatin wanda suka yi ƙuri'a wajen shiga jirgin ruwa jirgin ruwan beni ne akwai sama akwai ƙasa kowa sai ce shi saman yake so baya son ƙasan don yin za ka ɗebi ruwa sai ka hauro kuma sama to kowa ya ce shi saman yake so sai suka yi ƙuri'a aka fidda masu hawa sama da wanda za su tafi ƙasa fasara ba'dhum a'laha wasu daga cikin su ya zama suna saman jirgin ruwan wa ba'dhum asfalaha wasu kuma suna ƙasa wato suna gidan ƙasa na jirgin ruwan wa kana na fi asfaliha waɗanda suke kasan jirgin ruwan sun kasance izas taqaw min alma'i in su nemi shan ruwa marru alaman man fawqahum sai sun wuce wanda suke saman su ka kaga shi jirgin ruwa ba za ka masa ko ba ta kasansa wanda zai fita ta kasa fita ba biyuwa dole sai ka hauro sama to idan za su buƙaci ruwa dole sai sun hauro sama sai su ɗiba su sa kwanon su ko ƙwaryan su su ɗiba ta sama wannan abu akwai cutarwa a cikinsa domin dole za su zo su ka kila wanda suke saman ko in sun ɗebo ruwan ruwan ya a akan waɗanda suke sama ɗin zo da aka sai suka yi shawara ko qalu sai suka ce na karak na fi nasibina harka. ina ma mu ɗan tsaga wani tsago fi nasibina a bangaren mu wato daga cikin jirgin ruwa mu ɗan tsaga wani wuri mu dinga ɗebo ruwa da shawara suke yi suka ce walam nu'zi man fawqana mun yi haka ai ba za mu cutar da na sama ba sai dinga ɗiban ruwan mu daga ƙasa kawai sai mu buɗa kawai ruwan sai dinga shigowa zai iya yiwa zai yi ba a jirgin ruwa zai yi amma da a halaka sai manzo sama sai ce fa in tarakuhum idan suka bar su wa ma aradu da abin da suka yi nufin da su yi halaku jami'an sai su halaka gaba ɗaya no inda suka tsaga nan da zaran ruwa ya shiga shi kenan kuma jirgin sama ne an tsaga wani wuri iska ta shiga shi kenan wani tsulawa za ku haka nan kuma jirgin ruwan an tsaga wani wuri ruwa shiga jirgin za ku nitse ne gaba ɗaya yace to idan suka bar su suka yi abin da suka yi nufin nan za su halaka gaba ɗaya wato da na sama da na ƙasan duk za su halaka wa in aka zo ala aidihim idan sun yi riko da hannayensu kuma suka hana su na jau sai su tsira su waɗanda suke suke kokarin wato tsaga jirgin ruwan kuma wanda wuce jami'an sun sai su tsira gaba ɗaya su na saman kenan in sun hana su za su tsira gaba ɗaya in ba su hana su ba kuma za su halaka gaba ɗaya wannan shine misalin wanda yake hana munanan ayyuka da kuma wanda yake aikata munanan ayyuka alqa'imu fi hududillah tsayuwa iyakokin Allah shine wanda zai hana ya ce ba za a shiga ba alwaqu fi kuma mai aikata sabon Allah wato kamar za a ce maka me alaƙa tsakanin mai wa Allah da mai hana sabon Allah sai ka ce alakan shine mai hana wannan in ya bari mai sabon Allah yayi in bala'in ya zo zai afka da su gaba ɗaya hajji shi din idan an je lahira a bambance zakako dole ne ya tashi ya tsaya ya hana shi domin kar ya fada cikin cikin saba ubangiji subhanahu wataala to imamu nawa yace alqa'imu fi hududillahi ta'ala ma'anahu almunkiru laha mai inkarin ke haddodin Allah shine mai umarni da ke kaki mai hana munanan ayyuka yace alqa'imu fi daftiha wanda yake tsayuwa wajen tunkuɗe a keta wa'annan iyakokin wa izalatiha da kuma gusar da duk abin da zai keta wannan iyakokin wato wanda zai hana a sabawa Allah subhanahu da umarninsa ko da haninsa yace wal muradu bil hudud abunda ake nufi da hudud iyakoki ma na Allahu anhu abinda Allah Allah ta'ala yana da abubuwan da ya hana bai yadda kuma a kita su ba yace istahamu ma'anansa i'tara'u sun yi qur'a min al-qur'a as-samu da al-qur'a ma'anansa yin qur'a istahamu sun yi qur'a ko ana su samu rabon sama akuzu min as shine rabo amma nan ƙuri'an da suka yi kamar yadda muka faɗa kowa yana son ya zama yana saman jirgin ruwan ne to kuma tare suka zo to sai a yi ƙuri'a waye a sama waye a ƙasa amma in wani ya riga zuwa ya zauna fa shikenan kamar mota ne wani ya riga ka zuwa ya zauna kai ba za ka ce kuma ya tashi ka zauna a wajen ba amma in kun zo tare ina gaba ina gaba kowa yana son gaban mota sai a yi ƙuri'a in wani bai bar wa wani ba sai a yi ƙuri'a to wannan hadisin yana nuna mana cewa umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka ba wai don kanka ba wai don wani kawai kake yi ba a kana yi don kanka ne ma kana yi don kanka don in masifan ta zo za ta hada za ta hada hadda kai kamar yanda wanda suke kasan jirgin ruwan nan idan suka basu suka huda jirgin ruwa na tsawon ma da su nitsi in kuma aka hana za su tsira gaba daya to haka ya sabon Allah yake yanzu kaga masu huda jirgin ruwa ai suna suna sabon Allah ne domin ko abu mara kyau suke yi in jirgin ruwan nan ya shiga to kuma sun halakar da kansu sun halakar da yan uwansu kuma ubangiji ta lace wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku a cikin a cikin halaka sannan kuma za su cutar da yan uwansu ko da ba su mutu ba dai in sun jirgin ruwa ya wantsala da su sun cutu to kaga cutarwa shi ma haramun ne zalunci ne to sai manzo su ma yace dole ne su rike su su rike hannayensu wata riwayar ta bukhari yace da aka da da suka ce law na fi nasibina kharakan ina ma mu dan tsaga wani abu a bangaren mu na rabon mu na jirgin ruwan to ai kawai sun fara tsagawa riwaya Imam Bukhari fa akhadha fasan yanquru asfal safina sai wani daga cikin su ya dauki gatari shine fa'as yana ta yana ta fara wato kasan jirgin ruwa din wai shi zai fuka kawai a samu ruwa ba sai an wala an auro sama ba sai ya kama duka yana ta tsara kan zai abun nan sai suka da suka ji wannan tsara hankalin su ya tashi sai suka taho gaba daya su na kasa na saman sai suka ce malaka me ta me yake faruwa ya zaka yi haka sai ce musu ta'azzaitum bi wala budda li min alma kuna za ku cutu saboda ni ne to a dole ko in samu ruwa ba makawa sai na samu ruwa to maza sun ce idan suka bar shi don ya samu ruwan basu idan suka rike hannunsa sun tsiratar da shi kuma su ma sun tsiratar da kawunansu wa in aka zo ala aidihi an jauhu wa an jau an fusahu idan suka riƙe hannunsa to sun tsiratar da shi shi ma daga halakan kuma sun tsiratar da wato kawunansu amma wa in tarakuhu kuhu wa an fusahun jami'an idan kuma suka tare shi sun halakar da shi wannan da ba su hana shi ba sannan kuma sun halakar da kawunansu haki nan a sai hana mummuna aiki ceto ne muna aiki ne da kuma ceton rai kai kanka ma kana za ka ceci kanka ne wanda idan baka yi wannan ba to fa masifa in ta zo za ta haɗa da kai wannan hadisin yana nuna za a iya azabtar da jama'a da yawa da sababin yan kada mutum ɗaya in ya keta jirgin ruwan nan ya fuda shi duk gaba ɗaya mutane su jirgin ruwa za su halaka kuma mota ne tana gudu sai wani ya zo ya rike direba ya riƙe hannayensa haka ana tsakiyar gudu to kai ma ka san za a je a halaka gaba ɗaya ne ba shi kaɗai zai halaka ba amma in kun hana shi sai ku tseratar da shi kuma ku tseratar da ku tseratar da kawunanku sannan kuma hadisi yana nuna cancantan ukuba ga dukkan wanda ya bar umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka duk wanda baya kyakkyawan aiki baya umarni da kyakkyawan aiki ko baya hana munanan ayyuka to ya cancanci a masa ukuba saboda wannan hadisi musamman ma abin da ya shafi hana hana munanan ayyuka ne sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa wanda yake ƙasa babu daman yayi wani abu da zai cutar da wanda yake sama wannan ba sai a jirgin ruwa kawai ba Kuma gida ne ko biyu kai kana sama wannan yana ƙasa a misali a ce haya kuke yi shi yana hayan gidan ƙasan kai kuma kana hayan gidan sama ɗin sai zo yana ta sassare bangon ƙasan nan yana ta sarewa idan ka kyale shi fa bangon ƙasa ya rushe to kai ma za ka rushe na saman ma zai rushe in ka hana shi kuma sai ku tsira gaba ɗaya to ko kuma ma a ƙaddara gidan kowa gidansa ne kamar irin ƙasashen da ake yin gida ɗaya a tsakiyar mutane da yawa wannan yana hawa na ɗaya wannan na biyu wannan na uku a hawan ma wannan yana ɓangare dama wannan yana ɓangaren hagu kowa amallake shi ne shikenan na ƙasa sai zo yana ta sare garun gininsa yana ta tsakare sa ita shi yana son zai rusa wannan ya saki wani na zama kuma yana ta ji ana yi ya zo ya ce masa karkai wannan abu sai sai ce masa na ne kai nawa ne ba naka ba ne gatan naka inda yake a sama yanzu in ga kuskura kace haƙƙin sa ne baka da ta cewa to ko shaka babu in kasan ya rushe kai ma za ka rushe kaga dole ka hana shi da wannan ne malamai suka kafa ka'ida abbararu yuzal sun samo shi daga hadisin la zarara wala dira abbararu yuzal duk wani cutarwa da makwacci zai wa makwaccinsa dole a gusar da shi kowane iri ne ko a gida dai kuke kuna haya ko kuna tare ko kuma makwaccinka da makwaccinka duk abun da zai wanda zai cutar da kai to za a gusar da shi ma'ana za a hana shi wannan abu in ya riga ya yi dole ya fitar da shi kamar ya fito da kusa ya kula ganza, sai ya da hanyar ruwa sai ya dinga zubo ruwan wanke-wanke yana shiga gidanka in an ce me yasa ka kula nan sai ta aikatan gata ce da katanganka kuma kana cutar da makwacinka kace abbarar rizal ba za a taba yadda ko ya huda wani wundo ya fidda wundo wanda in ya bude yana ganin cikin gidanka da sirrinka ko cikin har cikin ɗakin matarka za a ce a ka toshe wundonka dole ka toshe saboda abbararu yuzal ko kuma a da fili ne a wurin ba gini ba ba gida sai bude wundonsa ko ya bude ma fili yake hangowa sai sai ka zo ka sai filin kai gidanka ya zama na wannan wundon in ya buɗe shi zai kalli har tsakiyar gidanka cikin sirrin gidanka sai ka ce masa ya toshe wannan wundon idan ya ce maka to ai haka ka zo ka same ni kafin ka zo ma na riga na buɗe wundo na baka isa ka ka sa ni toshe ba sai ka ce masa abdararu la yakunu qadiman kama ka'ida ta fikiya cutarwa baya kasancewa da cewa to komin daɗewan cutarwa inda cutarwa ne kawai za a gusar da shi abdararu yuzal wannan matsaloli ne na na fikihu to kaga shi yasa wannan mutumin aka ce duk da haƙƙin su ne ba su su iya hudawa ba domin zai shafi wato ainihin yan uwansu sannan kuma hadisi yana nuna mana hakan mai saman shi ma ba zai wani abu wanda zai cutar da na ƙasa ba ya je ya ruto ya ruso rufinsa wanda in ya rushe kuma zai faɗo kan na ƙasan ya halaka masa wasu abubuwansa shi ma ba zai yi wannan ba sannan hadisin yana nuna mana shar'anta ƙuri'a Shir'anta ƙuri'a abu musamman wajen raba abubuwa ya halatta a yi ƙuri'a yanzu wannan sun zo kowa yana son gidan sama ne sai aka yi ƙuri'a wasu suka samu gidan sama wasu na ƙasa duk inda aka yi ƙuri'a aka riba ko to wannan ribon Allah ne Allah ne riba baka da jayayya to shi ne ake ƙuri'a ana ƙuri'a a hali guda biyu inda al-ibhami wa inda tazahu kun fahimta inda shi shine a kasa gane wannan ribon waye ne a kasa gane wannan ribon na waye to kaga tun da alullube yake sai a yi ƙuri'a kamar ka auro mata biyu a jere a rana ɗaya aka shigo da su gidanka tare yanzu waye da wannan kwanan a rannan? waye da wannan kwanan kaga inda ta fara zuwa ita ne sai wacce ta zuwa cikin ɗakin sai suka shigo tare to kaga yanzu akwai ibhami ba a san waye da haƙƙin wannan jirin ba to sai a yi ƙuri'a sai a rubuta kwana a rubuta emtin halin na jiya nan na jiya watsa duk wanda ta ɗau kwana to yanzu an gane a sai ta nemi wannan haƙi wanda ta ɗau emtin kuma shi kenan kun fahimta ko a ce an ba ku ko uku ne a ce an ba ɗaya daga cikin ku kujeran makka mai rabo ka ɗauka kaga sai ƙuri'a kenan to ba za ka ba in ka ba wannan fitina wancan ma haka saboda haka duk ba su yadda ba kuma kowa ya ce yana so ya rubuta makka makka a rubuta maka ɗaya a rubuta jimeta yola yola guda biyu <laughs> saboda haka makkan kware ne yola yola guda biyu sai a nan naɗe sai a watsa a cikin a ɗauka duk wanda ya ɗau yola yana nan karam ke zan <laughs> jirgi zai tashi ya bashi wanda ya ɗau makka kuma kawai ya kama shirin ya kama cikin tsakaninsa jirgi zai tashi da shi to kaga wannan ibhami kenan ba a gane waye ne ya kamata a bawa ba to akwai kuma tazahum tazahum shine gida ne kuka gada da sama da ƙasan duk ɗakunan indiya dan bambancin kaɗan ne sai aka ce to wani ya ɗau sama wani ya ɗau ƙasa kowa sai ya ce saman yake so ko kowa ya ce ƙasan yake so to sai a rubuta sama ƙasa a ce ku zaba duk wanda ya zabi kasa yana ƙasa wanda ya zabi sama kuma yana yana sama ko kuma unguwannin su daban-daban wannan gidan yana cikin jimeta misali wannan yana cikin yola kuma darajar su ɗaya wannan gida yana wannan ranguwa na wata ranguwa kowa kowa ya bar wa dan uwansa da yake kowa zai ce wannan yake so kowa wannan yake so kawai sai yi kuri'a kawai a rubuta jimeta yola wanda ya dauki na yola yana gidan yola na jimeta kuma yana dauki ya karbi gidan sai dauki gidan jimeta kaga wannan shine tazahum do akan abu kenan eh ba wai an rasa kowa an san haƙƙin sa gida ne ko mota ne kala biyu duk darajar su ɗaya ko kusan ɗaya to sai ayi ƙuri'a domin a raba wannan rigima. to kaga dai jirgin ruwan nan ai na sama bai zai tafi ya bar na kasan ba to haka nan gaban mota in an zo akai tazahun kowa yake ce gaban mota yake so gaban sai ai kuri'a wanda zai dauki gaban ya shiga na bayan ma ya shiga na baya ya shiga bayan ai na gaban kan zai riga na bayan isa ba ko zai riga ne duk tare za su isa gari shi da ma na bayan ya riga shi fita ma in a kofa yake sai ai kuri'a don a raba wannan wannan rigima din wannan shine abin da wannan hadisi ya karanta da mu hadisi na gaba عن أم المؤمنين أم سلمة هند هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كري فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم إمام مسلم يروح حديث hadisi daga ummul mu'minin uwar mu'minai ita ce ummu salama wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune duk da kaji an ce ummul mu'minina to matar manzon Allah ne to da ubangiji ta lace wa azwajuhu ummahatuhum kama kamata manzon Allah iyayen mu'minai ne to ummu salama la abun nan alkunyanta ne saboda tana da da salama sunanta hindu hindi binti abi umayya wato hindi yar abi umayya aka ce huzaifa huzaifan ma badali ne abu umayya shine shine huzaifa badali ne na abu umayya kuma abu umayyan alkunyan baban ne huzaifa kuma shine sunan babanta kamar ka ce hindu binti huzaifa kawai radiyallahu anha Allah ya da ita anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara innahu yanda sha'anin da lamarin yake wannan damiru sha'ani kenan inna sha'ana yustamalu alaikum umara don zamirin bai da inda zai koma innahu tabbas yanda sha'anin da lamarin yake yustamalu alaikum umara za a wato malamin hau. sun ce duk inda aka samu zamiri sai ya samu makoma ina zai koma ka samu hu huwa waye sai ka samu inda za ka mai da shi sai dai an ambaci suna a baya sai a kawo zamiri sai ka mai da zamirin zuwa ga suna in sunayen biyu ne aka kawo damirin kwaya ɗaya to sai a ce abdamiru yarju ila aqrabi mazkurin sai a gawa aka fi faɗa a baya baya to sai a mai da damirin zuwa ga wannan sai dai in ba zai a mai da shi zuwa ga na kusa ba sai a mai da shi zuwa ga na baya to amma suka ce damiru sha'ani ya halatta wato a kawo shi kafin a kawo wato sunan zama ya gabaci wato sunansa kamar irin su wannan innahu innahu sayuslamalu alaikum Abin nan abun nan umara kaga an kawo shi inna sha'ana ake nufi haka ne irin su hiya duniya aqallu min al wa ashiquha adhallu min adh ko hiya duniya taqulu bi mil'i fiha hazari hazari min fataki badashi kaga sai da aka hiya aka kawo ad-duniya ne wannan damirul shani yake ce masa amma bil haqiqa damirul qisani Hiyyar duniya a ƙaluben a yi alƙalusatu a duniya labarin da za a ka duniya ta fi kaɗan ma kaɗan, ta fi kaɗan kaɗan to kaga hiyyar ɗin ta riga yi a duniya to zamiri ko ya kamata suna ya riga bamiri in ba irin su a wasu halaye na musamman sai yace na aure innahu yustamalu alaikum umara za a shugabantar muku da wasu shugabanni fa ta'rifuna sai ku dinga gane wasu ayyukansu cewa ya dace da shari'a wa tunkiruna kuma ku dinga inkarin wasu ayyukansu saboda ba su dace da shari'a ba haka mafi yau malamai suka fassara wannan wasu kuma suka ce fa ta'rifuna za ku dinga gane ayyukansu ba na gari ba ne wa tunkiruna ku dinga musu inkarin wannan aikin ku ba daidai bane abin da kuke yi duk zai iya daukan wannan ma'ana sai ce faman kariya faqad bari'a duk wanda ya ki din a zuciyansa faqad bari'a ya kubuta idan ba zai iya inkari da hannunsa ko da harshensa ba wa man ankara wanda ya inkarin abin da suke na mummunan aiki faqad salima ya kubuta wato inkari da hannunsa da hannunsa ko kuma da harshensa walakin ma radiya wa taba walakin sai dai ba da zunubi yana akan marraziya wanda ya yi da wato zaluncin da shugabanni suke yi ko sabawa Allah da suke yi wata ba a kuma ya bi su akan haka don ubangiji ta lati wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum Kar ku karkata zuwa ga azalumai wata sai ta shafe ku Kalu sai suka ce ya rasulullah ala nuqatiluhum sabai suka ce za mu yaki wa innan shugabanni ba azalumai kawai ba za mu yaƙe su ba tun da suna sabawa wa Allah ƙala la manar ce a kar ku yaƙe su ku yaƙe su ma aqamu fi as-sala matikar suna tsaye da sallah a cikinku. wato matikar sun bar ku kuna sallah kar ku yaƙe su Sau da fito na fito da shugabanni ina da matsala ya fi ka ƙarfi ina da soja ina da polil ina da makamai in ka fito ma gama da kai kawai zai yi in dai ba yana kokarin ya hana ka wani rukuni da cikin rukunin addinin musulunci ba to ka bar shi a tafiya ka kai ka na naka din kawai sai kai inkarin abu amma in yace ba za ka yi sallah ba sai da karfin kai kare ba za ka yi tauhidi ba sai da karfin kai kare don mun karanta a hadisin ba hatta idza ra'aytum kufran bawahan indakum fihi min allahi burhan sai kun ga kafurci na zahiri suka ce za su tsora muku shirka da kafurci wannan ku fito na fito za ku yi da su za ku iya yakan su ba za ku yi sallah ba sai da karfin ku kare babu zakka ba za ku yi ramadana ba bana ina sai ku mutu kawai sai inda karfin ku karfin ku ya kare haka nan aikin hajji. Kuma da haka duk wani rukuni na musulunci da aka hana ku wannan kuna da daman ku yi fito na fito amma in ba wannan ba ba ku da wannan daman don suna zaluncin su suna zinace zinacensu su suna ta shan giya ko wani abu a'a kar ku fito na fito da su domin da su gama da ku kuma da su yi musulunci ma illa a ƙarshe kuma ka isa ma ka zo kai addinin ba ma wani hadisi imam mutum ya rawaito shi imam ne yace ma'anahu man kariha bi qalbihi wanda yake abun a zuciyansa walam in inkaran biyadin wato bai bai samu ikon yayi inkari da hannunsa ba don bai da karfin da zai iya hanawa da hannu wala lisanin kuma bai samu ikon yayi inkari da harshensa ba shi yasa aka fara da wanda yake a zuciyansa wato bai da ikon wa'annan gaba daya faqad bari'a min al ya ku mutu da laifi amma yana da dama ya canja da hannunsa don ya ki abun a zuciyarsa to laifin yana tare da shi Allah zai kama shi ko zai iya hanawa da harshensa kama ce shugaba ne ko malami ne amma ya shiru bai magana ba to Allah zai kama shi da shirun da harshensa in ko da ya ki a zuciyarsa wa adha wa adda wazifatahu kuma ya kubuta daga laifi sannan ya ba ya ba da wajibinsa shine ma'anan wazifatahu aikinsa na wajibi ya yi shi wa man ankara duk wanda ya inkari bi hasabi taqatihi da gurgudun ikonsa faqad salima min hadhihi al-ma'siyah kuma ya kubuta daga wannan sabon Allah ko da hannunka ko da harshenka ko da zuciyanka kaman yadda ke wancan hadisi. sai ce wa man radiya bi fi'lihim duk wanda ya da aikin da wayannan shugabannin suke azzalumai na zalunci da fajirci wa taba'ahum kuma ya bi su akan haka fa huwa al-asi wannan shine mai sabon Allah wannan shine mai sabon Allah to wannan hadisin ina nuna mana wajibcin inkarin zaluncin da shugabanni suke yi da sabon Allah da suke yi ga wanda yake da iko ya yi da hannu dole ne da hannu ila kai ne sama da shi a shugabanci dole ka hana shi ko kuma ɗanka ne ka hana shi da hannunka ka shugaba ne in ya gagara sai ka hana da harshenka saboda kana da faɗa a ji ko kai mai wa'azi ne ko kai mai da'awa ne ko kai mai faɗa a ji ne duk cijo ne a unguwa ko kana da wani matsayi za ka iya faɗa ka kwashe lafiya sai ka hana da harshenka ka ce zalunci ne abin da ake yi wannan fadirki ba mu yadda da shi ba Ina ga ka taimake shi kuma ka taimaki talakawa sannan in duk wanne ya gagara ba za ka iya ba dole ka ki a zuciyanka in ka kiya ka shi kenan don iya abin da ka iya kenan ka kubuta daga daga ainihin waɗannan al'amura ɗin ka kubuta daga kama ka da ubangiji ta'ala wato ainihin zai yi so wannan shine ma'anan faman kariha kaga karihan nan shine a ƙarshe a hadisin marra kun munkaran fa yi bi biyadi fa in yastadifa bi lisani fa bi wannan sai yace faman kariha ai bi kalbihi duk wanda yake abun a zuciyarsa saboda bai zai iya canjawa da hannunsa ko da harshensa ba faqad bari'a ya kubuta amma in zai iya canjawa da harshensa to wajibinsa ne saboda hadisin da kuka karanta da su yace wa man ankara faqad wanda inkari kuma da harshensa ko da hannunsa faqad salima shi ma ya kubuta ya kubuta daga laifi da ukuban da za a jarrabi wa innan mutanen da ita to hana rashin hana munanan ayyuka gwargwadon yadda za ka iya yakan kawo wa hukuma wa al'umma kuma yakan jawo a tsine wa al'umma kamar yadda muka karanta a baya don ubangiji ta lati lo'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bisa ma kanu yaf'alun an tsine wa banu isra'il don ba sa hana munanan ayyuka ba sa hana yan uwansu munanan ayyuka aka tsine musu harshe annabi dauda da Isa ibn Maryam saboda saba Allah da suke shine ba sa hana munanan ayyuka duk al'umma idan aka ga ana sabon Allah kuma aka yi shiru kowa ya shiru bai yi ba sai Allah ya tsine wa al'umman gaba ta. dole ne a samu masu inkari kuma ko da shugabanni ne suke yin wannan abu ko da shugabanni ne kama dukkan wanda ya canja ba ta kowane hali to wannan ya shiga cikin sabon Allah ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala zai wa hukuma gobe kiyama to menene abinda abinda menene za a inkarin sa da zuciya kawai ko da harshe shine abinda bai kai ga kafurci ba wannan dole kai baka yadda ba kuma ka kishi a zuciyanka ko ka musu inkari in zaka iya ka musu nasiha ko ka hana su da hannunka in kana sama da su wannan idan ba su bari ba shikenan kai ka kubuta amma idan suka ce ba za su bar ku kuyi wani rukuni na musulunci ba to wannan kuma ko da fito na fito ne ya halatta wato shine al-khuruj ku dau ku kaura yaƙi yaki da su amma saboda azzalumai ne saboda fasikai ne wannan ba sai an daura maran yaki da su ba ba sai an yaki da su ba don shi yasa sabai suka ce afala nuqatiluhum ba za mu yaƙe su ba aka ce a'a matikar sun bar ku kuna sallah shine ma'anar sun tsaye da sallah a cikin kuɗi to kaga ko da baya sallah in kai kana sallan ka bai hana ka yin sallan ka ba kaga wannan ba sai ka fito da makami ka yake shi kace dole sai yayi sai sallah ba dole la ikraha fi din ba ka tilasta masa amma fa bai sai hana ka naka sallan ba amma kuma zaluncin da yake da fasikancin da yake yi wannan kuma da da fajircin da yake wannan za ka yi inkarin sa da harshen ka ba sai ka dawo makami ba sai ka ce baka yadda ba sannan kuma idan ba za ka iya ba kai ba mai wa'azi ba ne ko ba mai faɗa aji ba ne sai ka ƙi bin a zuciyanka bani yadda wasu malamai a yau suke tafiya a kansa cewa wai in shugaba ya abu ba za a masa inkari ba sai dai ka ƙi a zuciyarka amma ba za ka yi inkari da harshen kama. ko kuma maza su ma ya ce fajugayiru biyadi fa ilan yasri fa bi lisani kuma ba za ka kukuta ba sai ka hana da harshen ka Ku da zaran in inkarin wani abu wanda gwamnati ne ta zo da shi sai ka jana ce wani ma ya ce maka ka san gwamnati ita zo da wannan tsarin ba wato ita gwamnatin ba za a gaya masa gaskiya ba ko shugaban ba za a gaya masa gaskiya ba ko kuma duk abin da yake na hukuma ne bai kamata ka yi magana a kansa ba wannan wata aƙida ce kamar yadda na gaya wani rannan sabuwa ta fito cewa duk abin da shugaba yake a kansa ba ka isa ka masa inkari ba dole ka yadda da wannan kuma ka kira mutane su masa biyayya akan haka kaga wannan aƙida ce mai kyau kuma ta saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a musu a musu inkari duk wanda bai inkari ba in ya yi da sabon Allah to kaga shi ma zai shiga cikin ukuban da za a yi wanda ya saba wa Allah kuma zai iya canjawa bai bai canja ba me yasa aka ce kar ayi wa shugabanni tawaye idan abun bai kai ga kafirci ba saboda yi musu tawaye illa ne ga su kansu masu yin tawaye ba a taba wasu mutane suka fito na fito da makami da shugabanni suka yi nasara ma ba taba ba tarihi musulunci game da shakku sami mai ke cewa sai dai shugabannin su gama da su to kaga wannan ba ba ba ci nasara ma ina jin zai zama abun tsoro ma ka rike shi saboda wasu sun tashi an gama da su wayannan sun tashi an gama da su amma in aka ce addini ne ba za ka yi ba kwata kwata to kaga wannan gara ka mutu ma kawai tunda in baka mutum ba ma an hana ka yin addinin ka gara ka mutu akan addinin ka to amma idan bai kai ga wannan ba ka'idar shine kamar da imamu tahawi yake cewa wala naral khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru mu aqidan mutalu sunna ba ma fito na fito da shugabanni ko da azzalumai ne ko da azzalumai ne zamu karanta hadisan gaba azzalumin ma aka ce ai hakuri dangane da wato ainihin al'amarin su me yasa saboda a samu haɗin kan al'umma kar a zo a tawaka al'umma Wani hadisin akwai mu'jiza babba ta manzon Allah sallallahu alaihi da ta bayyana yace nan gaba za a yi shugabanni azzalumai fajirai fasikai masu saba wa ubangiji ta'ala kaga a lokacin babu amma ya faru ko bai faru ba ya faru a ko ina to da kaga ya ya bayyana cewa waɗanda suke shugabanci galibi a yanzu azzalumai ne galibi fajirai ne fasikai ne su ce na Allah ba ya karewa ana samun na Allah ba zai kare ba a ko'ina amma galibin su ba mutanen kirki ne. to wannan duka alaman tashi alkiyama ne shi sa wani da ya zo ya tambayi maza sama mata ta ko musa to shi alkiyama za ta tashi ce iza wusila al'amru ila ghairi ali fantaziru sa idan aka ba shugabanci ga wanda bai cancanta ba to ka farare tashi alkiyama tashi alkiyama ya kusa ya kusan zuwa alamu ne na tashin alkiyama to zalunci da da fajirci shi ya lalata shugabanci shi yasa ba za su iya adalci ba kuma ba za su iya tausayawa talakawa idan su za su samu wata fa'ida na zaluntan talakawa ko talakawan da su halaka da su mutu wannan bai dame su ba saboda maslahan kansu amma kuma akwai ranar kin dillanci shine idan an yi tashin alkiyama kuma tun a nan duniya Allah ya kawo mutum ya hana shi kwanciyar hankali kamar yadda ya hana talakawa kwanciyar hankali hadisi ya inganta sahihi muslim manzala ta suma yayi addu'a kuma Allah zai amsa addu'ansa yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafqa bihim farfuq bihi ya Allah dukkan wanda aka bashi wani shugabanci na al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta masa ko wahalar da shi duk wanda Allah ya bashi shugabanci na wani abu na al'umma na ya wahalar da su Allah ka wahalar da shi yace kuma ya Allah duk wanda Allah ya bashi shugabanci na wani abu na al'umma ta ya sauƙaƙe musu ya tausaya musu Allah ka sauƙaƙe masa ka tausaya masa manzon Allah ne sassama yayi wa shugabanni wannan addu'a ne to idan mai kyan kake so sai kai mai kyau in ka mai kyan kuma to mummunar addu'a ne za ta sauka a kanka Allah ya sauke حديث نقبا عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج مثل هذه وهلق بأصبعيه الإبحام والتي تليها وقلت يا رسول الله أنهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كفر الخبر متفق عليه وانا حديث البخاري ده مسلم سكر وتوش ده أم المؤمنين uwar ما matar manzala ta sama wani ake ce mata ummul hakam sai dai bata shahara da wannan alkunya ta ummul hakam ba sunanta zainab bintu jahsh radiyallahu anha Allah ya jira ita manzo sama ya aure zainabu guda biyu ne akwai zainab bintu khuzaima akwai zainab bintu jahsh zainab bintu khuzaima ta rasu tun yana raye ta riga manzo Allah ta sanama wato ainihin rasuwa sannan abin nan zainab bintu jahash ita kuma ita ce wanda aka ɗaura wa manzala sama aure da ita a saman samban bakwai Allah ta'ala ne ya ɗaura aurenta ya saukar masa da wahayi ya an ɗaura maka aure da Zainab binti Jahash shikenan kawai ya dauki matarsa wanda kuma da yaron sa ne yake aure da ita shine Zaid bin Thabit Zaid bin Haritha afuwan, shi yake aure da ita wanda da ana ce masa Zaid ɗan Muhammadu Allah ta'ala ya ɓata wannan tabannin ba danka bane ba za a ce wane ɗan wane ba yace ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi yace manzo Allah ba ɗaya daga ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku ba shi manzon Allah ne yace ud'uhum li abaihim huwa qasadu inda Allah yasa doka a kira su da iyayen su shi yafi adalci yake cewa sa Zaid bin Harisa to don a tabbatar da cewa ba dan san bane sai Allah ya kaddara Zaid ya saki matarsa manzon Allah sa sama ya aura ita samu matsala ya zo yana koka manzon Allah na ce masa amsik alayka zawja karki matanka karki matanka kuma an riga an yi wa maza sama wahayi cewa zaidu zai saki matarsa za ka aura amma ya zo ya koka ya kawo kuka maza sama sai ce mata kai haƙuri dai ka riƙe matanka kai haƙuri yana ta ɓoye abun har ubangiji ta laya ya sa zaidu wata an ya gaji ya sake ta kawai idda wa zalla sama abun nan ubangiji ta laya ya ɗaura maza sama aure da ita daga sama samman bakwai Allah ta ala ce walamma qada zaidu minha wataran ha Allah ce da zai yi sakinta mun aura maka ita kawai kenan Allah ta'ala ya aura maka ita kisa kamar yadda na sha faɗa Aisha radiyallahu anha idan ta tashi kishinta ta tana yi wa tana alfahari wa matan maza ma Zainab ne kawai take iya bata amsa don abin da take cewa dukkanin ku zawarori maza ma ya aure ku ni ne kawai ya aura budurwa kuma haka ne ne ita kaɗai ce budurwa dukkanin ku kowace bazawara ne maza ma ya aure ta ni kaɗai ya aura budurwa da kowace ta yi shiru na ta ja ita za ta bada ansa ta ce dukkanin ku iyayen ku ne suka aura wa manzala sama ku ni kuma Allah subhanahu wataala ne ya aura min manzala ta sama daga saman samban bakwai ya aura manzon Allah ni daga saman samban bakwai shike nan Aisha kuma sai ta yi shiru ita da kanta take bada wannan labarin wannan abun alfahari ne ga Zainab kuma daraja ne a wajenta to radiyallahu anha Allah ya ce ita أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا ما زالت ما ياشي قولت فزعا ينا صورتي ينا صورتي wata riwayan ya tashi daga bacci ne muhimmarran wajahu fiskansa ta yi ja ina tsorace ya shiga wajen zainab bintu jahsh ya kuje yana cewa la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab yana cewa la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah wailu lil arab sun shiga uku min sharrin qad qarab daga wani sharri da ya kusance su nan larabawa ana nufin al'umma kawai in ya faɗi larabawa da a lokacin galibin musulmi larabawa ne galibin su wailun kalma ce ta azaba ma'ana azaba ta tabbata musu to menene wannan sharrin sai ta futiha al-yawma min raddi ajuj min raddi ajuj wa majuj mislu hadhihi ya yau fa an buɗe katangan ya juju da ma juju kamar haka shi ne fa hallaka baina usbi'aihi al-ibhami wallati tariha sai yayi da'ira wato da yan yatsunsa guda biyu al ita ce babbar yatsa wallati tariha da mai bita sababa sai haka wato a katangan ya juju da ma juju an ɗan buɗe wani abu dan kaɗan ga mai kenan ma'anarsa alkiyama ta kusanta shi alkiyama ta kusanta shi to wannan shirin da ya faɗa zai ƙarisa hadisi. faƙulna ya rasulallah suka ce muka ce ya manzon Allah a nahliku wa fina salihun yanzu za a halaka da mu alhalin akwai mutanen kirki a cikin mu faƙultu kai ko ita zainab ta faɗa dan ce ya rasulullah yanzu za a halakar da mu alhalin akwai bayin Allah a cikin mu nagari qala na'am yace eh za a halakar da su idza kafara al-khabath halakar da ku idza kafara al-khabath idan munanan ayyuka sun yawa mana in munanan ayyuka sun yawa a cikin al'umma Allah ta'ala zai iya halakar da al'umma ne muna ayyukan fasikanci fajirci zalunci da shirka da bidiyoyi da sauransu idan sun yawa wato sai ubangiji ta ya halakar da al'umma saboda mai saboda shu'umcin sabon Allah shi sabon Allah shu'umi ne baya tsewa kan iya mai yin sa sai ya shafi sauran wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa so da haka fitinan in ta zo ba wai wanda suka jawo ta kawai za ta tsaya a kansu ba za ta shafi hadda sauran mutane ke sa ba wai wani yana samu ala kai kana ta dariya kana murna kai ba kai bane ha in bala'in ya zo sai ya shafe ka bala'in sai ya shafe ka so da haka dole ne a tsaya a yi umarni wato ainihin kyakkyawan aiki kuma a hana wato munanan ayyuka to da yace wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab azaba ba tabbata ga larabawa wato ga al'umma daga wani shirin da ya kusance su Shirin da ya kusance su nan wasu mutane suka ce a abin da ake nufi da shirin shi ne kashe na Usman kashe na Usman kaga wannan ba karamin fitina ba ne. an kashe shi yana karanta alkur'ani haka kawai aka ce wai shugabancin sa bai yi ba ka duba fa adalci irin na na Usman da kunya wanda manzo sama yake mala'iku ma suna jin kunyansa amma yana shugabanci daɗi ya yi wa talakawa yawa da suka ce kawai su ba su yarda da shugabancinsa ba ba daidai ba ne babu adalci a ciki shi kenan suka je suka haura katanga yana karatu alkur'ani suka kashe shi suka kashe shi to wannan sharri ne to wannan kofan ko daga ita shi kenan sharrin ya dinga biyowa aka dinga samun fitintunu fitintunu har ta gai ga musulunci ma musulman ma sun yi rauni a duniya yanzu biyayya kawai suke yi kafiran su ne suke jagorantar su kamar yadda manzo manzo kan ma yake cewa yushiku am tatada'a alaikum al-umam kama kama tatada'a al-asqatu kama tatada'a al-aqlatu ala qas'atiha wato al'umma za su rufu a kanku su gama da ku kamar yadda masu cin abinci suke rufuwa akan kwanon cin abinci suna da a sa tiredin abinci ga mutum goma haka su rufu a kansa ka za su rufu a kanku abai suka ce saboda ba mu da yawa ah, kuna da yawa sai dai kawai gusa gusa'un ka gusa isra'il ba ku da amfani kamar yayi ne irin na kwatami da ruwa yake gudu kuma Allah ta'ala zai cire kwarjinin ku daga zukatan kafure ba za su dinga ganin kwarjinin ku mai ya jefa rauni a cikin zukatan ku suka ce ne rauni ce hubbu duniya wa karahiyatul Kan duniya da kin mutuwa son duniya da zakin mutuwa wannan abu guda biyu su suke wahalar da al'umma son duniya zai hana ka addininka kawai da kana son duniya don wasu matsaloli na duniya sai ka ajiye addinin ka a gefe zai sa ka yi zalunci zai sa ka take wani zai sa ka bar sallah ka bar wasu abubuwa na imani da Allah sannan in mutuwa kuma zai tsori taka ya hana ka addini ka ya hana ka rayuwa mai kyau ya cire maka tawakkali ga Allah da imani da kaddara saboda tsoron kwai tsoron za ka mutu kawai shi kenan ka shiga cikin rudu har ka je ka mutu kuma don ci tsoron ka ba zai hana ka mutu ba aina ma ta kunu kuma maut wadau kuntun fi burujin mushayyada kamar yadda wasu tsoron ku na ku abin nan corona yake tafiya da zugo tsoron ta kawai sai tafi da kai kawai to in ka ji tsoron corona an gama da kai Allah ta gama da kai in ka ji kijin tsoron ta kuma ka gama ka gama da ita ko aljani ne billahi la ilaha illa huwa in baka tsoron ta ka gama da shi aljani dai amma in kana tsoron aljani ya gama da kai yanzu nan zai zo ya shige ka me yasa galibi mata ne suke da aljani saboda su suka fi tsoro Me yasa galibi ya ga mata ne mata in wacce ta yi ihu tsoron a gidan biki sai su kama ihu su ma aljani su ya tashi ko ba haka bane a gidan biki ɗaya ta faɗi ka gani me yasa saboda matsorata ne aljani kuma ya fi son matsoraci saboda haka zo tsoron su ne zai sa aljani ya dinga shigan su to aljani ma in baka tsoron sa wallahi tsoron ka yake wani yana yana cire wani aljani a Saudiya ka na taba jin kasa din sai ce masa to me zaka shiga wurin ta ina faɗan da sai to ka je ka shiga cikin abin nan binu baz mana ka je ka shiga cikin jikin binu baz sai ce ina bai zai iya ba binu baz baya tsoron aljani kar ka ji tsoron duk wani abu na rayuwar duniya wallahi kar ka ji tsoron komai sai Allah ka je ka rike wuri bibi ka ga Allah ka riƙe addu'o'inka hasbunallahu wa ni'mal wakil in dai ka yadda Allah ya isan maka kuma da shi ka dogara madalla da abun dogaro to wallahi kuwa wa mai tabbaka ala Allah fa huwa hasbuhu wannan ko ya isan maka din shi da kan ya faɗa amma in kana shakka shakka kana ta shakka ai je cikin shakka ka kawai ka shan wala wani duk yanda za ka cire masa tsoro na wala bai zai fita ba ya riga ya yi nisa ya yi nisa in ka mutum ne ba gara ka mutu kana da izzan ka ba akan ka mutu kana da rauni وطام الموت في أمر حقير وطام الموت في أمر جليل mutuwa dukiya ne ko ka mutu a walakance ko ka mutu da izan ka duk mutuwa ne kuma yanzu za ka mutu ba gara ka mutu da izan ka ba kan ka mutu kawai kana cikin wani wani hali na kaskanci da da galabaita da wani tsoro da waye waye da an riga an fahimce ka kawai ka mutu da izan ka ya fi kuma komin mare mare cewa kan kwanan kai kare zai ka tafi dole ka ne zaka tafi wallahi duniya bara abinda mutuwa ba ta kauce maka ba in kaga ta kauce maka ajali ne kawai bai yi ba to dan me yasa zaka sawa kanka tsoro ka ka rike addinin ka ka rike ubangiji subhanahu wa ta'ala wailu lil arab min sharrin qad iqtarab to amma wasu ka ce ga shi nan manzo ya fassara min sharrin qad iqtarab min sharrin da ya kusata shine futiha yawma radmi ya ajuju wa majuj ya juju da ma juju suna daga cikin alamomin tashi alkiyama guda goma wanda manzalar sa sama ya samu sabbansa suna tattaunawa kan tashin alkiyama bayan ya shiga da ya fito sai ce me kuke tattaunawa kai suka ce muna tattauna tashi alkiyama ne sai ce la taqumu sa'atu hatta taraw ashra ayat alkiyama ba ta tashi wajen kun ga ayoyi guda goma wato alamu guda goma daga ciki akwai ya juju da ma juju ya juju da ma juju wasu halitta ne daga cikin ƴan adam wato ƴaƴan annabi adamu ne ina ce ƴaƴan annabi adamu ba yana nufin ƴaƴansa da ya haifa cikin sa ba a'a jikokinsa kenan kamar mu din nan ba ya tafasa ƴan adam ba to su ma ƴan adam ne amma wasu fitinannu masu cutar da ƴan adam din wato masu cutar da mutane suka bayyana a wani wuri can yammacin duniya yammacin duniya suna ta cutar da mutane zurkar ne yana yawo wani jarumi ne a kai malam da ya tafi gabacin duniya da ya sake dawa yammacin ta wani mayaki Allah ta ala ba da kisa a cikin alkur'ani sai dai ya same su suna rauni me ya same ku Allah ya juje ma juje su fitinan mu suna fitinan mu ya zarkar ne Kalu ya zarkar ne ni ko inna ya juje wa juja mufsiduna fil ardh suka ce ya jama'a suna karna a bayan kaza suna cutar da mu fa hal naj'alu laka kharijan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ku zan baka wani abu mana ɗan lada ka da katanga tsakanin mu da su sai je kar ku damu ba ni karfe kawai zan dinga narka dalma masu na muku ana buƙatar lada sai na muku katanga kuma haka ya yayi wannan katangan ya katangance yadda ya ji da majo ba su isa ta sauro su zo su cutar da nan mutanen ba da ya gama wannan katangan ya gama shi ce to katangan za ta zama tana nan har sai alƙawarin Allah ya zo wai za ja wa'azul rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan yace don alƙawarin ubangiji na zo kuma za ta ragargaje za ta rushe ya juju da majuju kuma su shigo kuma alƙawarin Allah gaskiya ne kaga wannan tashin alƙiyama kenan to wannan ya juju da majujun kullum sai sun sare katangan nan kullum ba daga wancan lokacin ba san shekara dubu nawa ne su sare su in yayi sai su tafi su ce gobe za mu zo mu kare gobe sun zo sai su samu katangan ta dawo a yanda take jibi ma su zo su yi su yi sai su ce kai dare ya yi muje gobe za mu dawo mu karisa in sun dawo gobe sai su same ta a yanda take to haka za a yi ta tafiya har ran da za a rusa wannan katangan ran da zai zama za a rusa tun idan sun yi aiki sun yi aiki sai su ce to mu tafi gobe za mu zo mu karisa to a lokacin sai su ce insha Allah wala taqulanna bishai inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah karka ce zan yi abu sai ka ce insha Allah saboda ba su ce insha Allah ba gobe za su same shi yadda yake amma da suka ce insha Allah wace da suka gari in sun dawo sai su samu katangan yanda su tabbata sai su karisa sai su shigo me ya hana su yanzu su shigo ba sa cewa insha Allah amma da da su faɗa to a yanzu nan ma za su iya shigowa sai dai kowa ya san tayi kawai Yi kowa sai san da zai gudu Allah ya tsare mu to ai Allah ya hana su Muhammad Amin Shankiya cikin Adawul Bayan rashin basira guda biyu Allah ya sa musu ba su iya haurowa sun cutar da 'yan adam ba rashin basira na farkon shine wanda Allah ya faɗa ba su ce insha Allah ba suna da dabaran su ne rashin basira na biyu kuma ba su yi tsani suka haura ba me yasa ba za su yi tsani ba sai su yi dogon tsani kawai su dinga haurowa kawai suna ba katanga ba ne su yi ta haurowa ko tun da za su iya rusa ta za su iya tsani su hauta ma Allah bai ba su wannan basiran ba za kuma idan kaddara ta zo basiran ka sai ta sai ta take kawai bara ce ba za ta zo maka ba ma to ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a bude wannan wato katanga za a bude wannan katanga idan an bude kuma al'umma za su halaka ne shi yasa Zainab bint ta ce yanzu ya sa za a halaka da mu akwai mutanen kirki a cikin mu i idza kasura al-khabath saboda haka idan ita ukuba azaban da Allah ta'ala yake aikowa al'umma ko ta yunwa ko ta talauci ko ta annoba rashin lafiya ko ma ta menene ko ne ko ni abu na na masifa da za ta sauko bala'i daga sama dukkanin sa mutane ne suke jawo kansu kuma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasai Allah ma yana yafi mai yawa to amma duka mutanen ne suka jawo bala'i? ba duka ba ne to me yasa yake shafan kowa da kowa saboda haka sunnar Allah take in fitinan ta zo wanda ta wanda ma bai jawo ta ba sai ta shafe shi amma wanda ta shafe shi shi hukuma ne a kansa wanda ta wanda ya jawo ta hukuma ne a kansa wanda kuma bai jawo ta ba inda ya iya kokarin sa sai ta zama daraja a gare shi Allah ya kankare masa sa da sabbin bala'i kuma ya daga ya daga darajansa hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu ma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه أكبر آه، شيء وانيكو أغاشان آه، أبا أنا أبي سيد الخدري عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا الجلو إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه بخاري دعوة سنسكر ويتولنا حديث حديث دقاء أبو سعيد الخدري شنو سعد بن مالك رضي الله عنه ألا يجد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم دقاء منزون ألا صلى الله عليه وسلم قال faƙa abin nan ƙala ya ce iyakun wal julusa fi turqa ina magana da sa yace ka shirjin ku da zama akan hanyoyi mutum zai zauna kan hanya yana ganin masu wucewa manzo sama yace ka shirjin ku don akwai barna a wannan wata mata ta zo za ka danta za ka iya zalunta wani za ka iya wani dariya ko mugunta abubuwa da yawa dai za ka kalli haramun ana yi sai manzo sun ya ce iyyakum wal julus fi turqat shedin ku da zama akan hanya kar ku kuskura kar ku zauna kan hanya fa qalu sai suka ce ya rasulullah malana min majalisina buddun suka ce ai babu makawa ya rasulullahi mu zauna daga majalisin mu inda muka saba zama na tahaddasu fiha muna hira a wajen sabon kuwa manzon sa ce kar ku zauna akan hanya su ce lalle ko za mu zauna don wurin hiranmu ne ba mu da makawa sai mun zauna sahabban ne ko suka faɗi haka na'am to su waye ba su da yake magana sahabban ne sahabban ne suka faɗi haka suka ce ai wannan ba makawa wurin zaman mu ne ya rasulullahi anan muke hira anan muke hira ko ba sahabbai bane ce ba ne tabiyai ne sun rayu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne suka faɗi wannan amma da yasa suka faɗa wato fahimtar magana yana da wahala abun da yasa suka faɗa sun fahimci manzala ta sama ba ya wajabta musu barin zaman ba ne, ba ya haramta musu ba ne, a ya dan kwaitar da su ne daga yanayin yadda maganan ta fito a haka suka fahimci manzala sama kamar ce musu kawai yake yanzu a kan hanya ai da kun bar zama a kan hanyar nan kuwa kamar ya ce musu da kun bar zama a kan hanyar nan kuwa aga sun fahimci akwai sassauci a me a umarnin ne daga fiskansa da suka duba da yanayin yadda maganan take fitowa sai za suka ce to aiko wurin zaman mu ne mu muke hira dole ne za mu zauna anan, amma da sun fahimci wajibi ne yana umurtar su umarni na wajibi ne ka tsammani za su bashi amsa ko su bashi irin wannan amsan ai ba su isa ba ga fali hazari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kaga duk wanda ya saba umarnin manzo Allah musiba za ta same shi kuma abin da yake nuna maka ba wajibin bane manzo sun asiri ya basu a haka sai fushi da su ba me yace sai yace fa in abaitum illa julusa ko illa majlisa idan kun ki kuka ce dole sai kun zauna ku fatu tariqa haka ku ba hanya ta. a kaga bai fushi ba kun ce ba ku zauna ba to shikenan dole sai kun zauna to ku ci gaba da zaman amma fa ga haƙƙin hanya ku ba wa hanya ta. sai lissafa musu haƙƙin hanya kaga a sai idan mutum yana magana sai kana kallon sa shi zai fi kai zaka fi fahimtar fiye da wanda kai masa magana aka yi labari aka bashi idan kana kallon mutum a lokacin da yake magana sai ka fi fahimtar me yake faɗa akan a ce an kai masa labarin ko ya ji aka sani shi yasa tasirin da karatu zai maka in kana majalisin da ake karatun to ya fi na wanda za a kai wa kaset ko da bidiyo ne ko aka kai masa ko bidiyo kaset ne sai ka ga an yi darasi an yi kuka an yi hudubar juma'a an yi kuka wani kuma idan an kai masa kaset ɗin ko kwalla bai zai yi ba me yasa saboda baya aka akai sai kana kallon liman kana kallon malamin lokacin da yake magana to tasirin maganan ta fi bayyana a gare ka kuma ko a bidiyo ka kalla wallahi bai zai kai kana da shi sake ba to kuma haka nan fahimtar maganan ma me yake nufi abun yana da zafi ko a da sauki a cikinsa wanda yake kallon mai maganan zai fi ka fahimta shi yasa sahabbai da yake manzo sama da su yake magana a gaban su aka yi magana sai suka gane fa ba wai umarni ne na wajibi yake ba su ba kwadaitar da su yake da abun da ya fi dai su bar zaman amma ba dole ne sai sun bar zaman ba sai za suka ce to a wurin hiran su ne manzo sama ya ce to shikenan ku ci gaba da zama amma ga haƙƙin kuma hanya ku ba ta haƙƙinta qalu suka ce wa ma haqqu tariqi ya rasulallah? menene haƙƙin hanya ya manzon Allah Ta alaihi wasallam sai ce qabbul basar in ido wa adha da kamewa daga cutar da wani wa raddu salami da mai da sallama in an yi maka wal amru bil ma'ruf da umarni da kitan aiki wan nahyu anil munkar da hana munanan ayyuka kaga haƙƙi nawa kenan haƙƙi hudu farko karin tsaye donka kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gani wa yahfazu furujahum zalika aska lahum da haka karin tsa'idonka, in dai zaka zauna akan hanya to kar ka dinga kallon mata kar ka dinga kallon haramun in zaka bi wannan dokan to ɗaya daga cikin dokokin kenan zaka iya zama in dai ka cika sauran sannan wa kaful da kuma kamewa kar ka cutar da wani kar ka cutar da bawan Allah ka wurge shi ko ya faɗi ka masa dariya ko wani abu ko ka zage shi ko ka gaya masa magana ko ka ga wani sirrin sa kaje kana faɗa Ta hango shi kai ku duba tafiyan wani ku duba ne nan abin nan ka dan tafi ne da ya rike wai zai kai gidansa kaga gulma kenan ko kaga wani akwai cutarwa a ciki to in akwai wannan karkai ubangiji ta ce wallazina yuzuna almu'minina wal mu'minati bi ghairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ka dauki babban laifi ne sanaka na raddu salam wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi asana minha aw rudduha in an maka sallama wajibin ka ne ka amsa in ji ubangiji ta'ala to dole an maka sallama ka amsa kuma in kana kan hanya kan dole a maka sallama sannan da umarni da kyakkyan aiki da hana munanan ayyuka wanda muke cikin babin babin da nuna mana muhimmancin wannan in ka gani mummunan aiki ka hana in ka kyakkyan aiki ba ba ka ba da umarni a yi to in ka bi wayannan dokoki guda hudu ko a ce maka biyar ma in kare ba al'amur bil ma'rufi da annahi munkar kashi biyu kaga sai ka zauna akan hanya in ba za ka bi wannan dokokin ba kuma in Allah ka shiga gidanka ka zauna ko wani shagonka ko wani ofis ɗinka bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa dahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba da wasu alaikum wa rahmatullahi wa a kafin malam ya soma an tambayoyi akwai korafi daga wasu dewa da suke rubuta tambayoyi kama haka malam gidaje nawa ne suke matsayin makwabta a gare ni gabas yamma da kuma kudu da arewa bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah Ah, cewa haddin gidaje duk dai malamai sun ittifaki ka ba wai sai wanda katangansa ta mannu da katanganka ba kuma danganka ta mannu da tasa ba a na gaban ma makwatta ne to amma zuwa gida nawa ne makwattan shine wanda kowane malami da ijtihadin da yake akwai masu cewa gida arba'in akwai masu cewa ma duk inda an yi kiran sallah duk inda kiran sallah zai je daga gidan kan kira sallah duk inda kiran sallah zai je sunan su makwattanka ne amma babu iskali a koma ina aka tsaya an tambayi manzo Allah sallama a cikin makwattan wa ya fi cancantan kyautatawa na yace wanda wanda kofar gidansa yake kusa da naka kake nan makwattinka da yake manne da kai shine yafi zama wajibi sannan sai mai bi masa sai mai sai mai bi masa domin ya ce idan zan ɗan dafa ɗan ka, wato fefesunka ka yawaita ruwan roman sun ka ba ka domin me suna jin kila ƙanshin wannan ferfesun naka to kaga inda ƙanshin yake zuwa kuma baya nisa baya nisa na kusa da kusa ne kai suke jin wato ainihin wannan ƙanshin so duk dai wanda yake kusa da gidanka a takaice ka ne na malam wai babu kyau idan an kira sallar magariba a jinkirta ikama ba wanda ke babu kyau me zai hana a jinkirta ai ana kiran sallah ne domin mutane su san lokaci yayi kaga yana da kyau a jinkirta gurgurdun yadda za a yi alwala a taho daga gidaje a zo a samu sallah yau amma jinkirtawan mangariba ba kamar na azahar ko la'asar ko isha'i ko asuba bane saboda lokacin ta bai da nisa irin wannan so za a iya dan jinkirtawa kaɗan gurgurdun yadda mutane za su zo su yi sallah da su amma masu cewa kawai da an kira sallah a tara saboda malamai da suke cewa ita mukhtarinta da zaran lokacin kira sallah ana gama sallah mukhtarinta ya fita to wannan zancen ko ba shi firin jaye ba zancen da firin jaye daga lokacin da rana ta faɗi har zuwa wannan fakewan shafakin wato jaje-jaje na yamman nan duk lokacin mukhtarin da sallah magariba wato da haka a hadisi guda biyu na kiran sallah wanda manzo sama ya karantar da al'umma ɗaya hadisin ya ce daga lokacin da rana ta faɗi zuwa lokacin da wato rana wannan jaji-jaji na ranar ya faɗi to kaga akwai ɗan lokaci kenan don an jinkirta ba an fita daga muktarin ta wani nan malam shin mutum zai iya taimama da dutse ko akan barandansa idan ƙasa ta yi nesa da shi to baranda yana da santi ai ai taimama ne aka ce bai zai yi ba ba a taimama da siminti ko kuma daga ruwan da aka masa fenti ko aka masa siminti ko aka san'anta shi abin da aka san'anta shi to baya zama kasa ko da aka sai dai in simintin daga inda aka ɗauko shi a ma'adanansa ba a sa masa wani kemikal komi da komai ba to wannan kasa ne ko a wancan wurin ko a kaho maka da shi haka nan dutse in ka samu dutse wannan kasa ne idan ginin an gina shi da dutse da kasa zalla to wannan kuma za ka iya yin taimama da shi kamar yadda ya tabbata a hadisi don ba a canja masa wani abu ba kawai ruwa aka sa masa in ko ba haka ba siminti ne da daidai ka je ka nemo kasa a kawo maka ƙasa ka yi taimama ko kuma a kawo maka dutse ka dafa shi ka yi taimama ko ya shi ko makamancin wannan wannan bayan sallama take cewa malam ga tambaya ta kamar haka mijina ne Allah bai bashi haihuwa ba sai ya tura wani wanda ban san shi ba ya rika zuwa yana lalata da ni don ya samu yara malam yanzu haka muna da yara biyu tambaya ta ya matsayin waɗannan yaran kuma menene matsayin aure na da shi ko menene hukuncin musulunci da yake kanmu yanzu wannan abun a wannan zamanin a ce ana yin sa ba fa zamanin jahiliya ba fa a zamanin musulunci a ce ana yi wannan abu har sun haifi a biyu yanzu idan mutum ba dabba ba ne ko da bayi da tsoron Allah ai ya kamata a ce yana da kishi yana ya kamata a ce yana da kishin matarsa ta yadda bai zai so don fasikai ma suna tuhuman iyalensu suna ɗaga hankali suna kama wani yana lalata da iyalensu kaga kishi ne wannan amma idan mutum ba dabba ba ne komin fasikancinsa zai dinga turo wani yana lalata da matarsa wajen ya samu yaya to ya'yan sunan su ya'yan shego ya'yan shege tun da guda ɗaya ne a ah, shi dai mai lalatan kan guda ɗaya ne shine shigen ai ba ya'yan ba yawa ya'yan ka ai ba su san za su za su zo ta wannan hanyar ba ko da haka ba ya'yan su bane ba su gaje shi ba kuma wannan mijin bai kamata ki cigaba da zama da shi ba in yana barin wani lalata da ke shi ma yana saduwa da ke sai ya haifar miki da wannan ciwo domin duk matan da mace sama da mace namiji ɗaya suke saduwa da ita sai haifar mata da wannan ciwon zamani me yasa duk mai yin me ciwon x ba mai lalata bane ba ta hanyar fasikanci galibi ake samun sama in ko ka ga ba ka same ta hanyar fasikanci ba wanda ya fasikanci ne zai jona maka amma samunsa ta hanyar haɗa jini a cikin kashi ɗari kashi biyar ne kawai ji likitocin so tun da shi yana saduwa da ke wani zai zai sadu da ke don ki ciki shikenan zai zai haifar miki da wannan ciwon in ga ba miji ne da ya kamata a zauna da shi ba farkon ba da tsoron Allah ba mutum kirki ba na biyu kuma zai cutar da shi ya sa musulunci ya haramta mace ta aure na maza sama da ɗaya amma namiji zai iya auren mata hudu ba wani cuta da zai faru amma mace kuma a ce mata biyu suna saduwa da ita a lokaci maza biyu suna saduwa da ita a lokaci guda shi yake ya da wa'annan cututtuka ko da ka wannan mijin ba mijin ba mijin zama bane kuma fasiki ne kuma mutumin banza ne kuma dabba ne ma eh, ba mutum ba ne don ko mutum banza ne mutum ne ya kamata a tina kishin iyalinsa sai kana turo wani yana saduwa da ita wai don ka samu dan Allah bai kaddara maka dan ba dole zaka same shi ne wannan ba dan danka bane ai sai zai zama ka za ka dan shege ne shi wanda ya sa sadu ita shege ne dan dan shege ake ce masa al'adanci ko za ka ba dan bane ba zai gaje ka ba kai ma ka san ba danka bane Allah ya sauke magana su a musulunci aurensu take nufi yawa hukuncinsu a musulunci su ka yana da fasikanci yana fitar da mutum daga musulunci ne aurensu ma yana nan amma dai su rabu din shi yafi alheri in dai ba ya tuba ba in ya tuba shi kenan in ba su tuba su rabu shi yafi alheri da in ba mutum kirki ba ne kuma zai ta miki cutan da har abada ba za ki warke ba za ki mutu da shi na wannan kuma bayan sallama yake cewa malam mata ta ce ta min kulliya kuma ta sanya turare sai muka yi baki malam idan waɗannan baki suka ji wannan turare daga gare ta shin akwai laifi a